sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar kwalambiya a babban birnin tarayyar Amurka. An sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan la'asariyar ta yau Lahadi 28 ga watan Fabrairu shekara ta 2021. wanda yanzu haka agogonmu ke cewa karfe goma na safe a nan gundumar Columbia. Inda ni Yusuf Aliyu Harande zan jagoranci shirin tare da taimakon abokin aikina Sarfilu Hashim Gumel. Amma kamun ku ji abinda muke tafi da su bari mu fara muku da kanin labarai. 'Yan sanda a Myanmar sun buɗe wuta kan masu zanga-zanga yau Lahadi inda suka kashe akalla mutane hudu tare da raunata wasu da dama. 'Yan sandan Hong Kong sun ce ana tuhumar mutane 47 masu rajin dimokuraɗiyya da aikata laifin Chin yin tawaye. wani rahoton gwamnatin amurka na cikin gida wanda jaridar the new york times ta samu ya ce habasha tana gudanar da kisan kiyashi ga wata kabila tsakanin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama. Idan kuma muka shiga cikin shirin za ji cewar an samu nasarar kubutar da 'yan matan makarantar gwamnati da ke jan gebe a jihar zamfara. to malam yusuf a hakikanin gaskiya an sallamo waɗannan yara kuma ga yadda rahoto ya zo gare mu shine cewa suna wajen mai martaba sarkin an shin wai me yake kawo ƙarancin man fetur a najeriya a cikin wannan yanayi da ake ciki? abin da yake faruwa da ake gani yanzu kamar ana da karanci ba gaskiya bane yanzu muna da mai kusan biliyon biyu a hannunmu mutane suna zato musamman 'yan kasuwa suna zaton za a canza farashin man fetur nan gobe ko kwanan kusa bayan labaran duniya da waɗannan rahotanni za mu kawo muku shirmu kamar kowace ranar lahadi na matasa a duniyar gizo wanda shamsiya hamza ibrahim ta shirya kuma za ta gabatar. amma duk kamun mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. 'Yan sandan Myanmar sun buɗe wuta akan masu zanga-zanga a yau Lahadi. inda suka kashe akalla mutane hudu tare da ta wasu da dama a ranar da aka fi zubar da jini cikin makonnin da aka kwashe ana zanga-zangar a duk faɗin ƙasar kan adawa da juyin mulkin soja a cewar wani likita kuma ɗan siyasa. Wata mata ma ta mutu sakamakon abin da ake zargi bugun zuciya bayan da 'yan sanda suka fasa zanga-zangar malamai a cikin babban birnin Yankon 'yarta da wani abokin aikinta suka faɗa. Myanmar ta kasance cikin rudani tun bayan da sojoji suka kwace mulki tare da tsare zaɓaɓɓiyar shugabar gwamnatin an San Suu da yawancin jagororin jam'iyyarta a ranar ɗaya ga watan Fabrairu suna zargin an tafka magudi a zaben watan Nuwamba da jam'iyyarta ta lashe daga garin gagarumin jaye. 'Yan sandan Hong Kong sun ce ana tuhumar mutane 47 masu rajin dimokuraɗiyya da masu fafutuka. da laifi guda ga kowannensu na makircin yin tawaye a ƙarƙashin sabuwar dokar tsaron ƙasa. Masu rajin dimokuraɗiyya sun mika kansu ga ofishin 'yan sanda a faɗin ƙasar yau Lahadi, yayin da ake ci gaba da kaman 'yan adawar masu rajin dimokuraɗiyya. An zarge su da shirya da kuma shiga zaben fidda gwani da ba na hukuma ba a watan Yulin da ta gabata da nufin zaben waɗanda suka fi ƙarfi a zaben majalisar dokoki. Wani rahoton gwamnatin Amurka na cikin gida wanda jaridar The New York Times ta samu ya ce Habasha tana gudanar da kisan kiyashi ga wata kabila a boye cikin yakin da ake a yankin Tigray na yankin da galibi 'yan tawayen Amhara ke iko da shi a yankin arewacin Kasar. Jaridar The Times ta ce rahoton wanda aka rubuta a farkon watan Fabrairu ya yi bayanin ta yadda za a ga gidaje da aka lalata a ƙauyukan da ba kowa cikinsu wanda ba a san inda dubban mutanen suke ba. A cewar rahoton na Times ya gano cewa jami'an Habasha da ƙawayen mayaka daga yankin Mahara mai makwabtaka waɗanda suka koma cikin Tigray don nuna goyon baya ga Firaminista Abiy Ahmed suna gudanar da kisan ƙari dangi a yammacin Tigray ta hanyar amfani da ƙarfi da tarsasawa. rahoton ya ce mutane sun gudu zuwa cikin daji ko kuma sun tsallaka zuwa sudan ba bisa ka'ida ba yayin da aka tattara wasu kuma aka tilasta musu komawa wasu yankuna na tigray a cewar jaridar yanzu kuma bar mu je ga rahoton mu na farko wasu rahotanni na nuni da cewar an samu nasarar kubutar da 'yan matan nan da mafarautan daji suka yi awon gaba da su a ranar Juma'a da ta gabata daga makarantar kwana ta 'yan mata da ke garin Jan Gebe a jihar Zamfara. Na samu zantawa da wakilinmu Sani Shu'aibu Malumfashi don jin halin da ake ciki a jihar ta zamfara. To Malam Yusuf a hakikanin gaskiya an sallamo waɗannan yara kuma ga yadda rahoto ya zo gare mu shine cewa suna wajen mai martaba sarkin anka wanda shine shugaban majalisar sarakuna ta jihar Zamfara wato Alhaji Atahiru Muhammad Ahmad. Ya zuwa yanzu an san adadin yaran da aka ainihin dawo da su wanda idan aka duba za ga cewar a lokacin da aka ɗauke su rahotanni suna bayyana cewar an ɗauke 'yan mata 317 an samu adadin waɗanda aka samu aka kubutar da su yanzu sun kai wannan adadin ko kuwa. To babu wanda zai iya bada taƙibin adadin ɗaliban da aka sako yanzu domin bisa ga al'ada sai shi mai martaba sarkin kaɗin ya shiga ya je wajen gwamna ya bayyana mai duk bayanan da ke nan sannan a ji daga bakin gwamna to amma muna nan fadar gwamnati ga ya zo ya shige to amma kuma wani abu shi ne cewa shi gwamna shekaran jiya da ya mana jawabi ya ce kididdigar da suka yi 'yan makaranta biyar ne kuma da aka buɗe makaranta bayan hutun korona nan da aka yi zaman gidan dole ya ɗalibai ɗari uku da goma sha bakwai suka dawo. To a lokacin da aka yi wannan iftila'i ya faɗa makaranta aka sace su an ga ƙididdigar yara sittin da biyar waɗanda Allah ya tsirar da su ya kubutar da su wanda iyayensu suka zo suka ɗauka duk da kuma cewa wasu daga cikin iyayen ana jin kila har ma sun riga sun ɗauki nasu waɗanda suka rage kenan saboda haka ba a da ta'akibi to amma bisa ga wannan lissafi idan ka bi za a ga cewa yanzu yara 252 kenan za a iya cewa an ɗauke kuma yanzu idan an dawo in aka kididdiga su ne za a iya sanin takibin waɗanda suka dawo amma bisa ga dukkan alamu dukkansu ne suka dawo babu dai wanda zai iya cewa ga ranar da za a miƙa su amma ba sa daɗewa don na san wanda ya faru da yaran kankara farko da aka kawo su cikin dare aka kawo su aka ajiye su suka ci abinci suka kwana suka yi wanka daga baya likitoci suka zo suka diba lafiyarsu bayan sun diba to ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare ya kuma kawo ƙarshen waɗannan matsaloli yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu Yau Lahadi kungiyar Taliban ta bukaci Amurka da ƙawayensu da su fice daga Afghanistan kafin ranar ɗaya ga watan Mayu bisa yarjejeniyar zaman lafiya da kungiyar ta masu tayar da ƙayar bayan ta sanya hannu da Amurka shekara ɗaya ta gabata. Tana mai gargaɗin duk wani yunkuri na sauya yarjejeniyar ba zai cimma nasara ba. A cikin wata sanarwa da aka fitar ga manema labarai da da kafe ta a shafin na yanar gizo. na bikin cika shekara guda da kulle yarjejeniyar a watan fabrairun shekarar 2020 a birnin doha na kasar qatar ƙungiyar taliban ta yi ikirarin cewa sun bi kuma sun kasance masu jajircewa fahimtar da ke nufin kawo ƙarshen shekaru ashirin na yakin afghanistan ta yi kira ga washington da ta girmama sashinta na abin da ƙungiyar ta bayyana a matsayin yarjejeniyar tarihi Gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden a halin yanzu tana nazarin yarjejeniyar da gwamnatin da ta gabata ta tsohon shugaban ƙasar Donald Trump ta kulla tare da masu tayar da kayar na Afghanistan da kuma yanke shawara ko za a janye sauran sojojin Amurka biyar daga Afghanistan da rufe yakin Amurka mafi tsawo. Ƙawancin Amurka a ƙarƙashin jagorancin NATO na da ƙasa da sojoji dubu goma a ƙasar. hukumar da ke tantance abinci da magunguna ta amurka a hukumance ta bayar da izinin amfani da rigakafin coronavirus da kamfanin johnson and johnson ya samar jiya asabar tana mai share hanya ga fara yi mutane allurar da gobe litinin allurar rigakafin ta johnson and johnson tana da tasiri kashi 85 cikin 100 kan cutar mai tsanani ga kwantarwa asibiti da mutuwa daga covid-19 cutar da coronavirus take haifarwa. a cewar bayanai daga binciken da ya shafi nahiyoyi uku alluran na ba da kariya har ma a cikin kasashen da nau'in cutar na afirka ta kudu ke yaduwa ita dai wannan allurar rigakafin da ake yi mutane sau daya jami'an lafiya sun daɗe suna ta ɗokin samu don ganin sun hazarta yi wa mutane allurar rigakafin don daƙile cutar coronavirus ya zuwa yammacin jiya asabar fiye da amurka miliyan 28.5 sun kamu da cutar covid-19 kuma kusan dubu biyar da goma sha biyu sun mutu daga cutar a cewa cibiyar nazarin coronavirus ta jami'ar johns hopkins labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafinmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Bayan labaran duniya yanzu kuma bar mu shiga taskar rahotanni. Hasashen ko za a yi ƙarin kuɗin man fetur a Najeriya ya sa layin motoci ya fara bayyana a gidajen mai, musamman a babban birnin tarayya Abuja. Ko da yake mahukunta a sha'anin man fetur a ƙasar sun karyata waɗannan jita-jitan da ke kaiwa da kawowa. Ga rahoton da wakilinmu Madina Dauda ta haɗa muna daga birnin tarayya Abuja. cikin 'yan Najeriya ya ɗori ruwa saboda jita-jitar da ta hana mutane bacci na hasashen ƙara kuɗin man fetur. Wannan dai baya rasa nasaba da alamu da suka bayyana daga furucin manyan jami'an gwamnati da ke nuna yiwuwar ƙarin farashin. musamman a makonnin da suka gabata. Malam Aminu Juma da dai ga naune ba jiyo ba, saboda dogon layi da ya gani kuma ya ƙare da sayan man a hannun 'yan bumburutu. Zahiran na ji layin mai na tsaya na shafi 'yan sa'o'i ban samu ba na je na sayi bumburutu bumburutun nan kuma lita goma ana sayar da shi dubu biyu da ɗari biyar haka na siya saboda haka wannan ya nuna min cewa wannan abin da ake magana eh akwai alaman gaskiya a cikin shi ko wannan al'amari yana da tushe ne bayani kenan da na nemi ji daga bakin mataimakin shugaban kungiyar dillalan man fetur masu zaman kansu abubakar mai gandi ɗakin gari abin da ke faruwa shine mu 'yan kasuwar mai masu zaman kansu yanzu alaƙiƙanin gaskiya muna cikin ɗaka mai wuyar sani domin ainihin private depot ɗin da muke sayan mai a gare su sun ƙara ma masu kuɗi Sa'annan kuma gidajen mai na ainihin nnpc su kuma ba mu iya samun kaya a gare su kuma gwamnati ta ce da ta cire tallafi to su kuma ainihin masu kula da ainihin gidajen mai suna cewa dole sai an sai da mai kan farashin da gwamnati ta basuwa to ke ga idan muka ce za mu zo mu sayar to za mu haɗi don shi yasa kika ga cewa wasu gidaje mai ba za su iya sai da wannan mai ba domin gwamnati ta kayyade cewa mai ɗin kada ya wuce naira ɗari da sittin da bakwai a halin da ake ciki kuma yanzu muna so mai ɗin har can inda ake sayan shi naira biyar zuwa naira 167 ke ga ba yadda za a yi ka so kaya ka faɗi ka saida amma kuma duk waɗancan jita-jita da fargaba da hasashe ba su da tasiri in ji shugaban ma'aikatar man fetur na ƙasa mele kolo kyari babu wani kamfanin da ke shigo da man fetur kasar nan banda nnpc a yanzu ba wai manya-manyan wata ake kiransu major marketers su ma daga hannun nnpc suke siya abin da yake faruwa da ake gani yanzu kamar ana da karanci ba gaskiya bane yanzu muna da mai kusan biliyon biyu a hannunmu mutane suna zato musamman 'yan kasuwa suna zaton za a canza farashin man fetur nan gobe ko kuwa nan kusa kuma tunda sun sai man nan da hannunmu suna gani idan aka canza farashin nan ta tashi sama za su ci riba dan karen riba shi yasa yawancin suka daina saidawa da gidajen man su wasu suka loda man nan suna cikin motoci wasu kuma depo-depo da muka saida musu mai suma da yawan su suka daina saida wayannan independent marketers da kike ke nufi saboda ba wai ana da manyan yan kasuwa ka daina saida masu saida bambane ba haka yake ba kuma insha Allah hukumomin gwamnati suna sane da wannan muna biya wannan halin da ake ciki amma kuma abin farin ciki shine ba mu da fargaba gaban wannan abun za ta balle domin muna da tabbacin cewa muna da manna hannun mu kuma tattauna da ake da yan kwadago yana nan ba kammala su ba ana ta cin gaba da ana yin muhawara yadda za a fito da sharin da duk wani canje da aka samu man kudin man fetur ba ta wa talaka wahala ba. Wannan ya nuna kenan babu dalilin firgici da fargaba akan tunanin an ƙara ko kuma za a ƙara farashin man fetur a ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Rashin jituwa tsakanin Fulani da mutanen kudancin Najeriya ya sa haɗaɗɗiyar ƙungiyar fataken abinci da dabbobi ta Najeriya tana nan daram kan yajin aiki na kai abinci da dabbobi kudancin kasar har sai an biya diyar mutane da dukiyoyi da aka yi musu asararsu daga birnin tarayya nasiru adamu el hikaya na ɗauke da ƙarin bayani A taro da manema labaru a Abuja, shugaban kungiyar fataken Dr. Muhammad Tahir ya ce an daɗe ana kashe mutanensu da lalata dukiyarsu a yankin kudu, amma ba wanda ya jajanta musu ko bin kadunsu a kan wannan asarar. Tahir ya ba da umarnin hana duk wata mota motsawa da kayan abinci, musamman ma bayan jin labarin masu yunkurin amfani da filin tashin jiragen sama na Malam Aminu Kano don jigilar kayan abincin. Waɗanda ya zamanto suke ganin idan sun wulakantar da kansu suka wulakantar da rayuwar al'ummarsu suna ganin za su je su yi gudu rana ɗaya suna bin dare suna bin lungu-lungu a kan dan saboda kule ko za su je su sayar su yi kuɗi ina jan kunnen su su yi hakuri mu zo mu yi tafiya ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya amma fa duk wanda ya zama to yayi kunnen oshi guda wannan tafiya kuma in min ne to fa duk abin da ya same shi daga yau zuwa gaba abin da ya same shi shi ya jawo kanshi saboda haka muna jan kunne sosai da sosai ga dukkan direbobi wanda ya zamanto ba su damu da damuwarsu ita ce su yi kuɗi ba su damu da irin wulakanci da kisan gilla da ake wa direbobi ba su kansu direbobin sun fi kowa shiga hadari a cikin wannan tafiya daga nan idan ka tashi daga adamawa misali ka zo taraba ka shiga Benue ka shiga Cross Rivers ka shiga a ah, Ebonyi ka shiga Abia ka je Imo har abin da ya kai ka Fatakot wallahi idan ka tashi dan irin wulakancin da kake fuskanta Allah ka dai ya sani idan ma wani wurin idan ya zama to kace ma ba za ka ba su ko baka da kuɗi kuɗin ka ya kare su sauke maka dabba ko su sauke maka wani kayan ka wanda za ka je ka nemi abinci da shi idan kai magana shi kana sadisi sawa papalan gonan eh, kasan uban shi ne da yake sharhi kan lamarin kalmon Bauchi Tahir Ibrahim Tahir ya ce yana da kyau 'yan kasuwar su dakata da tunanin kafa wata babbar kasuwar fatake a arewa. Tarihi ya nuna tun zamanin Saddauna ta wurin Benue din nan akwai inda aka bude wanda zai zama kamar sansani ko kasuwa na hidiman sai da shanu da kayan gona. Yadda mutane suke gangara su tafi su je kasashen kudu dinnan nan su je su banda fitina da bala'i da kisa ba abin da ake gallaza musu. Babu lalle babu dole. Ko kuke da kayan sayarwar nan amma kuma sai kun bauti tukunna ku je kuku ku sayar ina aka taba yin haka a duniya. In kana da hajjan ka ka baza kofar gida wajen ka duk mai so ya zo ya saya wanda bai so ya bari to in aka yi haka yana ga shi ne su waɗanda suke wannan ta'addacin suke ta da hankali za su gane darajar mutanen arewa da abinda mutanen arewa suke bayarwa gudumawa a tattalin arzikin ƙasar nan da rayuwar ƙasar nan baki daya. zuwa hada wannan rahoto ƙungiyar na nuna matukar masu aikata laifin a kudu ba su daddara sun daina ba to za su ci gaba da shan miya lami nasiru da mailika murar amurka daga abuja Najeriya. Masu sauraro shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci sannan mu da sake kasancewa tare a cikin shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke fayyace mana tasirin kafar yanar gizo a rayuwar matasa. To a makon da ya gabata shirin ya mai da hankali ne akan yadda matasa ke amfani da kafafen sada zumunta na Facebook da Instagram da Twitter da WhatsApp da dai sauransu wajen tallata harjarsu fasaha da baiwar da Allah ya basu. A yau za mu ɗora daga inda muka tsaya. soma da Ibrahim Muhammad Jibrin kwararre wajen amfani da shafukan sada zumunta. Ya yi mana ƙarin haske game da ɗimbin alfanun da ke tattare da amfani da waɗannan shafuka musamman ga matasa da ke neman aikin yi. Malam Bismillah. Sunana Ibrahim Muhammad Jibril wanda aka fi sani da Abu Malik ni mazaunin Jos ne kuma mai ta'ammali ne da dandalin sada zumunta na zamani wato social media. Maganar cewa wato abin da ake kira yin sana'a a kafar yada zumunta ta zo ne domin ta zo ne ta zauna da ramtus tana ba bada a sakamako mai inganci saboda ni karan kaina a mutum ne wanda zan iya cewa na ci moriyar tsarin social media na yanzu haka ina da page da nike promoting din brands da ina da followers na fara da shi kamar wasa amma ina promoting brands ina da wannan particular page din ba na personal account ba facebook page da ina da over 10,000 followers kuma wasu sukan same ni domin na tallata musu hajar su kuma sukan dan bani wani abu da zan zan nima zan rike kuma na manyan amfana da shi nima so a takaice dai ina so in ce wannan wani abu ne mai inganci wani abu ne mai kyau kuma da idan inda matasa za su duba za su dube shi da idan basira instead of su rinka yin ashararanci ko kuma yin wani abu da bai dace a social media ba ya kamata su dauki social media wata masana'anta domin idan ka duba average social media users dinmu suna spending in not less than two hours a social media wasu kuma suna spending six wasu 12 wani ma kusan 247 yana online kuma baya yin baya utilizing din wannan time din da ya ba ma social media domin ya samu wani alfanu daga gefenta. Wasu na ganin ana cuta da damfara a waɗannan kafafen musamman ma ganin cewar mu'amala ce da ba lalle ka san da wanda kake cinikayya ba a zahiri. Eh tabbas akwai wannan akwai ɓata gari da yawa a social media amma kuma ni a nawa fahimtar shine idan mutum har ya iya faɗawa wannan tarkon to ko baya bincike ko yana yana da gaggawa ko kuma a san banza ya mai yawa shi ma ɗin in question saboda duk abin da zaka ga ana tallan shi ko kuma yadda za a yaudari mutum ya zuba kuɗi a social media idan ya hankalta ya yi tunani mai kyau ya duba zai iya gane cewa wannan al'amari ne na gaskiya ko kuma na cuta domin ba yadda za a yi ka yi harka ta kuɗi a social media ko wajenta ba tare da ka iya tantance wannan mutum da za ka yi harka da shi ba yana da kyau ya zamanto cewa mutane sun lura ba kowa ba ne akwai verified handle akwai inda za ka yi ka verified akwai accounts din da za ka ga ba a yin posting a cikinsu sai bayan wata ɗaya wata biyu wata uku irin wayannan accounts ya kamata mutum ya iya fahimta domin kauce wayannan ɓata gari da suke damfaran mutane a kafafen yada zamanta lallai ya kamata a ce sun iya zama sun fahimci abin da kyau domin su gane da wa za su yi harka. je a sha'afa ana tare da shirin matasa a duniyar gizo daga nan sashen Hausa da muryar Amurka. Taya za a tantance sahihancin shafi na kasuwanci a shafukan yanar gizo. Mun sake gayyato Umul Kairu Abdulmumin Ilyasu. Eh to ana ganin abin ne a pages na Facebook. Kuma page na Facebook idan da dan page ne zaka akwai ma'amaloli da mutum yayi da mutane da dama wanda idan ga mutum yayi magana da wani ya nuna cewa ma'ana kamar yana godiya ko ya sai kaya to shi ma wanda ya sai kayan zaka iya bin sa ka duba addresses din su na gurin business din kai making contacts ɗinka ka tabbata tabbatar cewa wa'annan abubuwan da aka rubuta a pages din suna suna nan ma'ana da aril ba wai kawai da ka kaga mutum yana sayar da kaya kawai ya kaga nuna maka yana sayar da kaya kuma ka tura kuɗi ba tare da bincike ba amma me kin san wani lokaci ana damfara a waɗannan shafukan eh ni ma an taba yi min da kenan kafin na goge na sanya harkar take akwai lokacin da na ga wasu kaya abu ake siyarwa na tura kuɗi na akan za a turo min kayan ina tura kuɗin sai ta yi blocking ɗina in fact kamar mata daina amfani da page in facebook ne domin ban kara ganin ta ba to daga baya ne sai na fuskanci cewa akwai matsala eh, rashin bincike da dai saboda page in kawai na gani dan sai bayan ta yi blocking page in na duba sai na ga page in ba amma fa wata biyu da bude shi ba babu wasu mu'amala tsakaninta da wasu mutane babu address din business din babu komai to daga nan sai na fahimci ashe ban yi dogon bincike bane shi yasa har na bada kuɗi na a wajen da bai dace ba to daga ƙarshe ga shawara da ta bayar eh a shawarce gaskiya idan mutum ya maka tallan kaya a Facebook yana da kyau kai bincike sosai akan business din a ana page din ma ya kamata ya bada cikakken bayani na a ina business din yake a wani gari ne da address din da phone numbers da dai wasu abubuwa haka kuma sannan ka bi diddigin pages din zaka ga interactions su da wasu mutane idan akwai cuta a ciki ma'ana fraudsters ne zaka gane idan kuma ba haka bane ma zaka samu tabbas. baki ɗaya a nan za mu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci. A madadin dukkan sauran abokan aiki, ni Shamsiya Hamza Ibrahim nake mana sallama tare da fatan alkhairi. Mau sauraro da haka muka kawo ga shirin mu na ƙarshe labaran duniya a takaice. ‘Yan sandan Myanmar sun buɗe wuta akan masu zanga-zanga a yau Lahadi. inda suka kashe akalla mutane hudu tare da ta wasu da dama a ranar da aka fi zubar da jini cikin makonnin da aka kwashe ana zanga-zangar a duk faɗin ƙasar kan adawa da juyin mulkin soja a cewar wani likita kuma ɗan siyasa. Wata mata ma ta mutu sakamakon abin da ake zargi bugun zuciya bayan da 'yan sanda suka fasa zanga-zangar malamai a cikin babban birnin Yankon 'yarta da wani abokin aikin da suka faɗa. 'Yan sandan Hong Kong sun ce ana tuhumar mutane 47 masu rajin demokuraɗiyya da masu fafutuka da laifi guda ga kowannensu na makircin yin tawaye a ƙarƙashin sabuwar dokar tsaron ƙasa. Masu rajin demokuraɗiyya sun mika kansu ga ofishin 'yan sanda a faɗin ƙasar yau Lahadi yayin da ake ci gaba da kaman 'yan adawar masu rajin demokuraɗiyya. Wani rahoton gwamnatin Amurka na cikin gida wanda jaridar The New York Times ta samu. ya ce habasha tana gudanar da kisan kiyashi ga wata kabila a boye cikin yakin da ake a yankin tigray na yankin da galibi 'yan tawayen amhara ke iko da shi a yankin arewacin kasar jaridar the times ta ce rahoton wanda aka rubuta a farkon watan fabrairu ya yi bayanin ta yadda za a ga gidaje da aka lalata a ƙauyukan da ba kowa cikinsu wanda ba a san inda dubban mutanen suke ba. Yau Lahadi kungiyar Taliban ta buƙaci Amurka da ƙawayensu da su fice daga Afghanistan kafin ranar ɗaya ga watan Mayu bisa yarjejeniyar zaman lafiya da kungiyar ta masu tayar da ƙayar bayan ta sanya hannu da Amurka shekara ɗaya ta gabata. Tana mai gargaɗin duk wani yunkuri na sauya yarjejeniyar ba zai cimma nasara ba. Hukumar da ke tantance abinci da magunguna ta Amurka a hukumance ta bayar da izinin amfani da rigakafin coronavirus da kamfanin johnson and johnson ya samar jiya asabar tana mai share hanya ga fara yau mutane allura da gobe litinin allurar rigakafin ta johnson and johnson tana da tasiri kashi 85 cikin 100 kan cutar mai tsanani ga kwantarwa asibiti da mutuwa daga covid-19 cutar da coronavirus take haifarwa a cewar bayanai daga binciken da ya shafi nahiyoyi uku alluran na ba da kariya har ma a cikin kasashen da nau'in cutar na afirka ta kudu ke yaduwa da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan makon. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na gobe karfe shida agogon Najeriya Nijar Kamaru karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotannin. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin. sai wanda ya haɗa muna sautin shirin Leonard Sahilu. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Peace salam.